Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun ji dalilan da suka sa zazzabin cizon sauro da za a iya sa da kuma warkar da shi yana ci gaba da ciwa duniya tuwo a ƙwarya a ƙoƙarin da ake na dakile shi. Duk da magungunan da ake haɗawa ana jinyar wannan cuta, a kulliyomin mutane da yawa suna kamuwa da cutar, da yawa kuma suna mutuwa a sakamakon kamuwa da cutar. To, Dr. Munir Mustapha ƙwararre a kan cututtuka masu saurin yaduwa a jami'ar Facebook ya yi bayanin abin da ya sa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba a yaƙi da zazzabin cizon sauro da ake yi. kun kuma ji kiran da ya wa hukumomi akan irin matakan da ya kamata a ɗauka da kuma yadda su kansu jama'a za su kare kansu. Dr. Munir Mustapha ya sake yin kira ga iyaye ko kuma jama'a kamar haka. Sai dai a ƙara kira ga mutane a kan cewa lallai a kula da tsaftar muhalli, a kula da gidan sauro, shi da shi ne wannan gidan sauro babu hayaki. babu wari kuma ba maganin sauro ne da kullum za ka yi ta ba wani ma ka sai maganin saura ya bule ka da hayaki kuma dare ya raba ya mutu eh. ya kare maganin sauran dama sauran ba zuba a jin wannan magungunan suke ba dan nesa zai yi kawai ya dan rabe a gefe maganin sauro na karewa ya ya zo ya cici mutum saboda haka dai a kula da waɗannan matakai. Madalla yanzu kuma sai amsoshinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wasiƙar Malam Husaini ya ce wai da gaske ne rake yana maganin ciwon hanta idan aka yawan yawanta shanta. tare da sauran kayayyakin zaki irin su alewa da dai sauransu? A wannan abin da bai maganin ciwon hata hajiya. <laughs> Canfi ne ko? Eh canfi ne <laughs> To likita tunda muna batun rake ne akwai wani abin amfani da ake samu wajen shan rake? To shan rake aikin san rake muke samun sukari. To. Sukari da ta sukari yawanci shi ne muke samun irin su akwai in ka sha rake yana da abubuwan da ke sa yana narkewa sa dan baka karfi. shine shi suke kira glucose da sauran a duk da rake ake yi wannan ya shiga cikin mutum yana taimaka yana sa mutum yana ba mutum abin da zai sa jikinsa ya aiki sosai amma bai kamata mutum ya kasha da yawa ba amma dai da kima dai alhamdulillah to malamin ya sake wata tambaya to ya wai shin da gaske ne ruwan biro yana haddasa cutar kansa idan aka yi rubutu da shi a fatar jiki kansa na fatar jiki kenan eh a ruwan biro wannan ba duk bikin da ake ba wannan bai sa kansa din fatar jikin ɗan adam a saboda haka shi ma dai canfi ne ko? Eh shi ba wannan canfi ne. <laughs> to ina fatan Malam Husaini Abba yana kusa da shi da sauran masu sauraron mu kuma ya ji wannan ansa da ka bayar. To sai kuma wasikar Haruna Muhammad Katsina. To. Ya ce ana cewa wai wasu mutane suna warin ƙashi. Shin da farko ya ce menene warin ƙashi kuma menene alamominsa? Abin da ke kawo warin eh, ƙashi. Warin ƙashi yawanci rashin tsafta na farko muka a waɗansu waɗanda abubuwan da suke ciwon lokaci za ga jikin mutum kullum rashin tsafta da kuma waɗansu har ma ban da ma jikin har bakin su ma komai wari yake. Ana gadon wannan ciwo? a ba gadon shi ba a gada wannan ciwon abin da ya kamata dai mutum ya kamata ya rinka tsaftace abubuwan da yake yi kuma kayayyakin da yake sa da saura akwai wasu mutane wanda suke da kamar irin kamar akwai irin kamar ciwon ciki wadansu wanda su kamar kamar kai kusa da su su kai kusa da su suka yi numfashi ko kuma suka bude bakin su za ka ji wari to wadansu akwai wadansu mutane masu irin ciwon amma wannan ba shi da yawa in dai mutum kowane lokaci ya ya tsafta ya tsaftace komai kuma har da haka yana da warin kashi din ya kuje wani likita a duba shi so to likita in mutum ya tsafta mutum ya tsaftace kansa to wannan abubuwan ma yana raguwa ko ma ya wuce gaba ki daya To, kamar irin mutanen da kake cewa idan aka kusance su in suka buɗe bakin su za ka ji wari ɗin nan. A su kuma eh. akwai taimakon da likitoci za su iya musu ko kuma su kuma? Eh, akwai waɗansu waɗanda don cikin bakin su akwai kisa akwai waɗansu ƙwayar halitta ake kira bacteria eh. waɗansu abubuwan suna da yawa a bakin su waɗansu kuma akwai waɗansu iya ciwon daga cikin ciki in suka yi yana yana sa wari in sun buɗe bakin su a ji wari to irin waɗannan akwai wani abu da ke faruwa cikin ciki ana iya ba su magani na rage wannan To su kuma masu warin ƙashin nan da kake cewa tsafta tsafta tsafta yana da muhimmanci din nan to eh. akwai wani akwai illar da yake jawowa ga lafiyar mai fama da irin wannan? A ba wani illa sai dai kawai shiga mutane ne kawai ba za ka iya shiga mutane ba amma dai in dai kuma akwai ko ban da ma wannan akwai ɗaskiyar mai ba in dai kana kowan ciwo a fatar jikinka ko gyambo ko wani abu to wannan shi ba na kawo irin warin ne to tana yiwuwa kuma akwai wanda kila yana warin kashin bai san yana yi ba sai dai ya kusanci mutane ya ga mutane suna gudu eh mai yiwuwa yana faruwa amma da in kana da shi ai za ka za ka san kana da irin wannan warin kashi ana da iya warkewa sarai ke eh, ana iya warkewa eh, da tsafta da sauransu ana iya warkewa inda ka je wani likita da abinci ka sosai to Allah sa dace amin amin amin To, wannan wasiƙa kuma mun samu ne da wajen Malam Isuhu da ya Faki a can jihar Kaduna. To. Ya ce kwanaki ya turo mana da tambaya amma kuma ba mu fahimci abin da yake nufi ba. To. To shi ne ya sake turowa. Ya ce wata cuta da ke faruwa a farce, wa za ka ga farcen mutum ya yi baƙi, kuma mutum ya riƙa ganin wasu ciwuka ko tsalle-tsalle baƙaƙe a cikin farcen. sa'annan ta dinga cinye farcen a hankali a hankali musamman ma a yankin yarbawa suna fama da irin wannan cuta to likita ka fahimci cutar da yake nufi da za ta sa farcen mutum ta yi baki kyar eh to abin da ke sa farcen mutum ya baki irin shine akwai lokaci yadda jini bai tafiya sosai yadda ya kamata a wurin to waɗansu waɗanda turin ana kiran shi gangirin eh. jini bai zuwa sosai wani lokaci ga abin na cinyewa hmm. to in jini bai kai wurin yana cinyewa wani lokaci ma an yi tsanani dole sai an yanke wannan ɓarayin wannan hannun ko wannan farcen to amma an dai ya juya baki irin to dole mutum ya sauri ya je wani likita akwai musamman irin mutane masu ciwon sukari suna da irin wannan sosai hali to suna fama da irin wannan matsala eh suna da fama da irin wannan matsala sai ga ko kafa ko kuma sai ga ya so canza baki haka to wannan in ya soma haka to domin rashin yadda jinin su bai yaduwa sosai yadda ya kamata to wannan shi ke kawo na hajiya amma idan suka je wurin likitan aka duba kuma za a ba su magani ko eh za a ba su magani wani lokaci hajiya an yi tsanani dole sai an yanke wannan wannan wurin tsanke na za a yanke ko daidan wajen farcen wurin wurin wani lokaci dole masu an yanke eh, farshen gaba ɗaya kamar ya tsanto in aka yanke ana yankewa ne don kai ya yadu eh don kada ya yadu eh to amma idan har kafan su ma ana yankewa an dai so ma haka amma idan aka gano da wuri ana iya magancewa ko eh dai mutum ya je da wuri ana iya taimakon sa kwarai da gaske to Allah ya sauwake amin amin to ina fatan kuma malam Isuhu da yalla faki yana kusa kuma ina fatan mun fahimci tambayar shi a wannan lokacin <laughs> To likita sai tambayar Mahmud Salihu ƙaura na moda a can jihar Zamfara. Shi kuma yana son ya san illar da hayaƙin murhu ke da ita ga mai shaƙensa da kuma zama a cikinsa. Shaƙan hayaƙin murhu in yi yawa ba shi da amfani kamar kowane irin hayaƙi da in yi yawa ba shi da amfani hajiya. Ba ma na murhu eh, kaɗai ba. Ba ma na murhu kaɗai ba. To irin wannan hayaƙi me yake haddasawa? To wannan in ya tsanani yana shi in ka shaƙa yana shiga huhun ɗan adam ne. to wannan mutum na sha da ya kowane lokaci in baka yi sa'a ba yana kawo ciwon huhu wani lokaci to saboda haka dole mutum ko in kana yana aiki a wuraren ya kamata ka rinka janyewa in ta shiga ko kuma inda kake aikin ya kamata akwai inda iska ke ke hurawa sosai yadda ba za ka yi ta shakar haƙin ba ne haka kowane lokaci. To, um, likita ka san akwai matanmu na karkara. Eh. Da ice suke girki. kuma girkin nan yana haddasa ya ƙito su irin wa'annan ba su da wata hanya na yin girkin nan wace shawara za ka ba su a in za su samu yawanci a samu wuri a buɗe inda kama a fili haka kada a rinka yi inda a rufe haka in wuri na rufe ne to hayakin kin san bai zuwa ko ina to shi yasa sai mutum ya shaka amma wuri a buɗe ne hayakin zai fi zai tashi sama kenan ya eh, tafi zai tashi sama mutum ba zai shaka da yawa ba A hakan zai taimaka kenan eh haka zai taimaka kwarai da gaske eh to ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi wanda ya tambayar kuma zai taimaki su mata musamman waɗanda suke amfani da ice wajen girki. Eh gaskiya ne. To sai kuma wasiƙa da muka samu daga wajen Alhaji Mele Yusufari a can jihar Yobe. To. Ya ce don Allah yana so ne ya sani macen da take ɗauke da ƙwayar cutar ƙanjamau HIV eh. kuma take da ciki. To ya za a yi ta haifi jaririn da bai kamu da cutar ba. To aikin yanzu akwai maganin da ake ba mata masu juna biyu. To da zai kare jaririn kenan. Eh sai ne sai ja wannan maganin yakan kare jaririn da ka kamuwa da wannan ciwon kanjamau. Amma dole in dai tana juna biyu mutana da wannan ciwon kanjamau ya kamata je wani likita. In ta je wani likita a rinka ana auna ta kowane lokaci. To kuma in ta haihu din nan likita za ta iya shayar da ɗanta da nonanta. yawanci ba a so a shayar da shi da nono ya kamata bai kamata shayar da shi ba domin kin wani lokaci yadda dan iya yakan cije nonon jini yakan dan fito wani lokaci to in kuma ya sha jinin nan yana iya kamuwa da kanjamau yana iya kamuwa da shi saboda haka amma abin da ya kamata in dai tana juna biyu ta haihu ta yi magana da likitan da zai bayyana mata komai da ya kamata ta yi To Allah ya sa a dace. Amin, amin, amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu? a saboda haka nan za mu sallama da masauraran mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa madadin da talarin jimmai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya a san da ke ya kake duniya ana ta wani